To ambasada Ibrahim Kazaure tsohon ministan ayyuka na musamman a Najeriya ganin yadda irin sata ta fitar hankali da ake ganin jami'an gwamnati da kuma 'yan siyasa ke yi ta kai ga wasu sun fara kira cewa ya dace a sanya hukuncin kisa akan waɗanda aka tabbatar da waɗannan laifi a kansu. Menene matsayinka akan wannan? Ai, Malam Bashir in ka iya tunawa nan da shekara biyu da ta wuce, na ce a sa hukuncin kisa kashe duk wanda ya saci kuɗin gwamnati. Including idan ma ni ma na sata na yarda a kashe ni. Kuma na faɗa ma duniya ba yau ba ba gobe ba idan ba a yi wannan ba to har abada sata ƙaruwa za ta yi. Domin kaga satar da aka yi a wannan shekara ta Buhari daga nan zuwa shekara 20 ba za mu farfako ba. Domin in ba a fara kisa ba to in tabbatar maka ba za a daina sata ba domin menene in an je kotu za a yi belin ka ka saci kuɗin da jikokin jikokin jikokin ma ba za su iya kashewa ba bayan talaka yan uwanka wanda suke makwabtanka ba su da abincin gobe ni ina bayan wa'anda suka ce a kashi kuma ni ma ina ƙara faɗar ta baki na cewa duk wanda aka kama da kuɗin gwamnati a fara binciken nan tun da Buhari hau mulki. To amma ambasada ai ba gwamnatin Buhari kawai aka samu mutane da laifi ba tun zamanin Obasanjo ake kama manya-manyan jami'an gwamnati. Amma tun da aka kafa Najeriya ba a taɓa satar da Buhari ya sa aka yi ba. Ai abin Buhari ne ya sa aka yi satar? Shi ya sa. Wannan zargi ne eh, eh, ambasada. ba zargi ba zargi. idan da buhari ya tsaya ya duba abubuwan nan mutanen da suke suke satan nan da ya tsaya a kansu da ba su yi ba gwamnatin shi ita janyo mana wannan cikin bala'in da muke to amma har nan da shekara 20 ba za ka fita ba har ku ministocin da kuka yi aiki a lokacin Obasanjo an samu wasu daga cikinku da laifi haka gwamnatin Jonathan da ita ma wannan gwamnati ta Bola Tinubu an fara. Ai ni na yadda ai, ni ai na gaya maka ban tsage kaina ba a zo abin da a bincike ni in na sata zan bada aini na faɗa tintini wannan abu da kake faɗa malam bashir idan dai ana so najeriya ta gyaru abin da muke ciki yanzu mun kai abin da lissafi an kira elastic limit a babu abin da najeriya wani zai iya zuwa wani tunubu wani waye kai ko dudu ne ya zo ba abin da zai wato ambasada a takaice mun koma batun maganar tsohuwar shugabar hukumar efcc cewa yana da kyau a dinga wa 'yan siyasa da jami'an gwamnati gwaji na taɓin hankali kafin a ba su mukami ai da hankalinsu kasan allah ya ce idan na baka mulki na san ba za ka yi adalci ba na sani na kowa sani to sai in cire kanka sai in ɗora ma kan jaki to kana ganin 'yan majalisun najeriya za su yarda irin wannan doka a'a to su ma sata suke yi a yi. to ya za a yi kenan suke yi akwai a national azazube waɗanda na in an sa za su yi dokan nan akwai nagari ba za ka ce su duka ba ne. Na tabbatar maka sai kidaya maka ba iyakawa waɗanda suke senators waɗanda suke members ba za su yadda a yi sata ba kuma in aka kawo motion na wannan doka za su sa hannu. Wato a takaice dai wannan ita ce mafita ta ƙarshe. ita ce kadai mafuta duk wanda ya ce maka akwai wata mafuta duk zance ne sai an sa dokar da in kai kai in kan ce ma ka yi ba za ka yi ba ambasada ibrahim ka zaure mun gode tauni ma na ku gode allah ya saka maka da alheri